Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu yau ma kamar a makon da ya gabata ɗauraya muke yi akan wasu daga cikin mahimman batutuwa da shirin yanayi da muhalli ya yi nazari a kansu To idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar sha biyu ga watan Agusta na bana. akala shirin ta karkata kan illolin leda ga tsirrai inda na tuntubi Dr. Muhammad Abba Jime wanda ya yi bayani kamar haka. hayakin robobi banda ma al'umma ma muhalli wato environment yana kara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai karin bayani kuma shi leda din da muka ce yakan zanna shekara fiye da dubu bai narke ba wani nin ya narke masa ya yanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya kara bata kasa ya zamanto duk inda kasan yake ba zai ma samun ya amfani al'umma ba alal misali za yi noma kamar su hatsi su gyada da wasu abubuwa wannan kuma ni kaina ma zahi zahiri na gani an saya mini itatuwan mangoro daga kaduna na zo na shuka su a wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun ki tashi shida na ci abinci kan me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke amma ledodi kuma suna nan daram abin shi yasa kowane icce da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi. Baya ga haka a ranar 19 ga wannan wata na Agustan dai mun tattauna da Dr. Salisu Dahiru wanda ya kasance mutum na farko da zai jagoranci National Council on Climate Change wato babban daraktan majalisar sauyin yanayi ta Najeriya majalisin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sahalewa domin kula da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi kuma ya yi bayani a game da mahimmancin wannan majalisi. kowane bangare na mu'amalan bil adam ko ta hanyar zamantakewa na yau da kullum ko kuma ta hanyar sufuri ko fannin noma da sana'antu da duk wani fanni dai da dan adam yake hudda ciki da ma yanayi yana shafarsa don wani lokaci za ki ga ko maganan fari ko kuma ambaliya ko kuma matsalolin da suka shafi farin dango da kuma tsuntsaye na gwela birds to dukkan su suna da alaka da maman yanayi saboda haka sai gwamnati ta fahimci cewa yawancin matakan da ake so ɗauka don rage tsananin waɗannan matsalolin za su buƙaci kamar ƙarfin iko wadda ya ɗara sashen nan na ma'aikatar muhalli za ta iya saboda haka aka ƙirƙiro wannan ma'aikata wadda shugaban ƙasa shine ma ainihin ta mataimakin shugaban ƙasa shine kamar vice chairman na wannan majalisa sannan sai aka ɗebo ministoci waɗanda ayyukansu ya shafi maganan naman yanayi ruwa gona muhalli masana'antu sufuri harkar mata da kuma marasa galihu da sauransu da kuma al'amura na cinikayya baki daya tattalin arziki sannan a ranar 16 ga watan satumba na wannan shekarar mai ban kwana shirin ya mai da hankali akan ziyarar da jakadan amurka na musamman kan sauyin yanayi john kerry ya kawo najeriya kafin ya leƙa senegal gabanin taron sauyin yanayi na duniyar da aka yi a ƙasar masar a watan nuwamba You won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects. Babu yadda za ku samu triliyoyin daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga, kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. A zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyuka ayyukan yi domin su samu kuɗaɗen biyan kuɗin lantarki abu ne da yake buƙatar lokaci dole a bada kulawa mai kyau a kai amma a tunanina za mu iya yi biye da abun da muke yi yanzu domin hakan zai ba mu damar samar da daɗin da ake bukata a yi waɗannan ayyuka ana kuma buƙatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don mun ce za mu yi ba kawai A cikin wannan shirin dai, 'dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi tsokaci akan ziyarar ta John Kerry. wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a karkashin ka ya kamata lalle gaya maka yadda ya kamata ka yi ririta mishi dukiyarsa domin wannan kuɗi da najeriya ta ke ƙoƙarin samu daga ƙasar amurka yana da alaƙa da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurɓata muhalli ba dole ne su sa ido a kan cewar menene ƙudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurɓata muhalli kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasa Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita Najeriya. Domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi kuma mutanenmu masu kokari ne ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci zaki ga abin da ƙasashen da suke hudda jakadanci da su za su samu. Mai sauraro duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na yau ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu sake dawowa da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.